ومن صار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإننا في الأيام المباركة أيام رمضان أيام صيام وقيام وصدقة وتلاوة للقرآن قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وأخرج أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه أتاكم شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وهذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان ولا بد للسائم من النية إذ الأعمال بالنية والاهتساب ففي صحيح البخاري وغيره من من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر السائم شيئا رواه الترمذي وللجود في شهر رمضان شأن عظيم ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة وللسائل فرهتان يفرههما فرهة عند فطره وفرهة, وفرهة عند لقاء ربي ولقلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المصر يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به وإن في الجنة بابا يقال له ريان لا يدخل منه إلا صائمون فإذا دخلوا منها أغلق والصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفف ولا يفسق وإن صابه أهد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم وليس الصيام من الجوع وإنما الصيام من اللغو والرفث ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش وللسائم دعوة مستجابة وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو سائم ويباشر وهو سائم وكان أملككم لعربه واحتجم صلى الله عليه وسلم وهو سائم ولا بأس للسائم أن يذوق القل ما لم يبلأ ويجوز للسائم الاكتهال والتطيب والسواك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تضوء خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون دكا يبود كرالي سنتبتك على سيرادة أمنتي سكارة تبتك من زن سيراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa yau muna kwana na biyu cikin kwanaki masu albarka kwanaki masu daraja kwanaki masu falala kwanakin watan ramadana mai albarka watan azumi watan sallah watan sadaka watan karatun alkur'ani mai girma ubangiji subhanahu wata'ala yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadana kenan wanda a cikin sa ne aka saukar da alqur'ani ana nufin saukarwa daga saman bakwai daga al'arshi zuwa sama ta daya baitul izza baitul ma'mur ka'batul mala'ika qur'ani yana da sauka guda uku sauka ta farko ba wanda ya san yadda aka yi ta shine daga wajen zatin ubangiji subhanahu wata'ala zuwa kan lauhil mahfuz ubangiji yace bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz lallai shi qur'ani littafi ne gawurtacce wanda yake zaune a cikin lauhil mahfuz ubangiji madaukakin sarki yace la yamassuhu illa almutahharun a wannan waje ba wanda yake iya taba shi sai waɗanda aka yi wa tsarki na halitta su ne mala'iku to bayan kasantuwar qur'ani a lauhil mahfuz sai kuma Allah ya sake sa mala'ika jibril ya dauko shi daga nan sai ya kawo shi sama ta ɗaya a sama ta ɗaya akwai wani ɗaki daidai yake da inda ka'aba take saiti da saiti aka gina su yadda mutane suke ɗawafi a nan duniya ga ka'aba shi kuma can mala'iku ke kewaya shi manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama yake, tun kan Allah ya halicci duniya da shekara dubu saba'in yayi wannan ɗakin kullum mala'iku dubu saba'in suke shiga su kewaya shi su tafi har yau na farkon ba su kewayo ba wa ma ya alamu jinu da rabbika illahu ba wanda ya san adadin rundunar ubangijinka ta mala'iku sai shi kadai to wannan ɗaki shi ake kira da baitul izza ɗakin isa da buwaya da ɗaukaka wanda ubangiji ya yi rantsuwa da shi ya ce wa tsuri wa kitabin matsur fi raqin manshur wal baitul ma'mur baitul ma'mur shine wannan ɗaki kuma shi ake kira da baitul izza kuma shi ake kira da ka'abatul mala'ika ka'abar mala'iku a sama to wannan sauka da aka yi wa qur'ani daga lauhil mahfuz zuwa wannan waje ita ce wacce Allah yake nufi yayi ta a cikin watan ramadana daga nan ne kuma sai Allah ya ci gaba da saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya share tsawon shekara 23 yana sauka sha uku a makka goma a madina to wannan sauka da Allah yake an yi ta a cikin watan ramadan ita ce kuma yake nufi da cewa ya yi ta ne a cikin daren lailatul qadri wato a goman ƙarshe kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr mu muka saukar da alqur'ani a cikin lailatul qadri wanda lailatul qadr ɗaya ne daga cikin dararen ramadana a goman ƙarshe ake samun sa sai Allah ya ce wama adraka ma lailatul qadr wa ya sanar da kai me ake nufi da lailatul qadri sai ce lailatul qadr khairun min alf shahr ta fuskar falala daren lailatul ɗaya tas idan ka dace kana ibada a ciki Allah ya karba ma zaka samu ta goma shi da lada na wanda ya ibadar wata dubu shekara 80 da doriya da Allah ya kira shi da suna lailatul qadri kalmar qadari malamai sun fassara ta da fassarori ɗayan uku wasu ka ce ana nufin matsayi daren matsayi saboda matsayin daren ne yasa Allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa matsayin daren ne yasa Allah subhanahu ta'ala ya sanya duk wanda ya dace yana ibada a cikinsa zai samu matsayi da ɗaukaka ta wanda ya ibada shekara wata dubu to da haka kalmar ƙadir malamai sun fassara ta da ɗayan waɗannan fassarori a fassara ta uku suka ce alƙadiru bi ma'anar taƙadiru daren ƙaddara daren da a cikinsa ne Allah yake bajet ɗin abin da zai faru a shekara shi yasa Allah a cikin suratul furqan yace inna a cikin suratul dukhan yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin sai ce fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin ubangiji yace mu muka saukar da qur'ani a dare mai albarka can ya ce da shi daren lailatul qadri nan kuma ya ce da shi dare mai albarka ma'ana daren yana da sifofi da yawa yana da sunaye da yawa to sai zai fassara mecece albarka kuma zai fassara mecece kadar din sai ce fiha a wannan dare ne yufraqu kullu amrin hakim duk wani al'amari na hikima wanda shi aikin Allah dukkanin su hikima ce a cikin wannan dare ne yake tsara kayansa wani zai talauta wani zai azurta wani zai zo duniya wani zai fita daga duniya wani zai samu ɗaukaka wani zai kaskanta wani zai samu wata riba wani zai yi asara a wannan dare Allah yake shirya komai yake mika shi ga mala'ikun da za su wakilci aikin tsawon shekara to wannan dare ana samun sa ne a cikin watan Ramadan wanda ko wannan ya ishi watan Ramadana girma da buwaya da isa a kan dukkanin sauran watanni ubangiji ya zaɓi watan ramadana ya saukar da ƙur'ani a cikinsa malamai suka ce hikimar dan ya nuna maka watan yana da alaƙa da ƙur'ani ta kusa da kusa ba wani wata da yake da alaƙa da ƙur'ani cikin watanni goma sha biyu na shekara tamkar ya watan ramadan me ake nufi da alaka da watan ramadan abin da ake nufi mai da hankali da karanta alkur'ani a cikinsa domin hatta allah mai girma da buwaya ya zaɓe shi ya ba shi ƙur'ani abin da yake nuna mana shine mu bayan allah mu mai da hankali wajen karantawa da ƙoƙarin fahimtar ma'ana da ƙoƙarin aiki na wannan littafi a cikin wannan gawurtaccen wata wanda suke da alaƙa da juna imam imamun nasa'i da imamu ahmad sun fitar da hadisi daga abu huraira allah ya kara masa yadda ya ce idan ne ya zo manzan allah yakan yi ba ta musamman don ya faɗaitar da sahabbansa ya yi musu albishir kuma ya zaburar da su yakan ce da su a takum shaharun mubarak wata mai albarka ya zo muku faradallahu azza wa jalla alaikum siyama ubangiji mai girma da buwaya ya wajabta muku azumtarsa tuftahu fihi abwabu sama a wannan watan duk ƙofofin sama a buɗe suke ƙofofin sama ana nufin ƙofofin aljanna domin ita aljanna a sama take yaso da dama sai Allah ya ce ba za ka shiga sama ba yana nufin ba za ka shiga aljanna ba innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammil khiyab ubangiji yace waɗanda suka karyata ayoyin mu suka musu girman kai ko kofar sama ba za a buɗe musu ba me yake nufi da ba za a buɗe musu kofar sama ba wala yadkhuluna aljanna ana nufin ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaf har sai fa in zai yi raƙumi ya shiga ta kafar allura abin nufi ba zai yi ba yadda ka san raƙumi ba zai iya shiga ta ƙofar allura ba in dai raƙumin da muka sani ne da allura da muka sani to haka duk kafuri ba zai shiga aljanna ba to da haka Allah subhanahu ta'ala sau da dama yakan ce sama yana nufin aljanna domin ita aljannar a sama take kalla inna kitabal abrari lafi illiyin Allah ce lalle ku sani littafin rubuta sunaye da ayyukan bayi na gargari yana saman sammai ma'ana yana can a aljanna Allah ka samu ta da rahmaka da haka manzo Allah ya ce ana buɗe ƙofofin aljanna a cikin watan Ramadan malamai suka ce wannan ya nuna in ba Ramadana bane ba a buɗewa to me hikimar buɗewa menene sakon cewa ana buɗewa yake ɗauke da shi ana nufin ana sauƙaƙa ayyukan shiga aljanna aikin da inda kai ko kallon ka ba za a yi ba saboda baka yi abin da za a yaba maka ba in a watan ramadana ka yi shi to sai Allah ya yaba maka sai ya kalle ka da idan rahama sai ya sa mala'iku su sa sunanka cikin jerin yan aljanna da haka aljanna tana da sauƙin shiga a watan ramadan ga wanda Allah ya datar da shi ga wanda ya tsaya abin da ya dace kama da kan jaddada imani domin ka sani ba wai yawan ayyukan ba imanin karɓar aikin da yawan mutane suna aiki amma wahalar banza suke sha Allah ba zai karba ba domin suna da daudar zuci ubangiji yace wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya wadansu fuskoki a ranar tashin alkiyama za ku gansu cikin wahala cikin bacin rai cikin damuwa amilatun nasiba sun yi aiki tukuru sun sha wahala amma kuma aikin banza ne ubangiji subhanahu wataala ce tasla naran hamiya wuta mai kuna za mu sa su Allah ya tsare mu da aikin banza Allah ya tsare mu da shan wahalar banza da haka ubangiji yana son aiki mai kyau ne ba aiki mai yawa ba shi ku aiki baya zamowa mai kyau sai niyya ta kyautata sai aƙida ta samu gindin zama a cikin zuciyar bawa shi yasa farkon abin da Allah yake kiran mu zuwa gare shi shine kyautata aƙidar mu da niyoyin mu a yayin da zamu bauta wa Allah ubangiji yace fa annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum ka fara sanin cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah tukuna shine a matakin farko sannan sai ka zo kai istighfari a lokacin ne in kai istighfari za a karba sannan sai ka zo kai sallah a lokacin ne in kai sallah za a karba amma zuciyarka da dauda zuciyarka da shirka zuciyarka da riya zuciyarka da kallon wani Allah ba Allah ba to da ka gama aikin jifan ka za a yi da shi ubangiji baya bukata domin ya zo cikin hadisi kudusi Allah ya ce ana agana i an shirk ni na fi karfin a haɗa ni da wani in za a yi min aiki in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya wani aiki ko mun girmansa ko mun kankantarsa in dai ya haɗa ni da wani a ciki ba na so ya je ya kai wa wancan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada duk wanda yake so ya gamu da Allah lami lafiya to ya tsaya ya aiki nagari kuma sharadi shine kada ya hada Allah da kowa a cikin ibada to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana bude kofofin aljanna domin bayi su sani kuma su zage dantse kuma su yi kokari wajen su ga sun samu damar shiga Allah ta sa mu ciki cikin rahamarka wa tughlaqu fihi abwabul jahim kuma a watan ramadan ana rufe kofofin wutar jahannama wannan ma yana nuna a cikin watan ramadan Allah yana hana damammakin ayyukan sako ita kanta wutar Allah baya so a shige ta tare da a kowane lokaci ma Allah baya so a shiga wuta to amma da shedan da zuciya sun dage sai sun kai mu wuta to duk da haka Allah subhanahu wata'ala bisa ga rahmarsa da jin kansa a watan Ramadana yakan dakile dukkanin wani ayyuka na barna da dukkanin waɗansu abubuwan da suke bawa bawa dama ne ya saba wa Allah Allah yakan dakile su domin ubangiji madaukakin sarki ya bawa waɗanda suke son aikin alkhairi cikakkiyar dama hatta su kansu masu aikata laifin Allah ya hana musu damar laifin don su ci gajiyar ayyukan alkhairi shi yasa za ku ga ko da a ce ba musulmi ba ne mutum idan lokacin ramadana ya za ku ga ayyukan sako sun gagara gare shi yanzu nawa ne gidajen giya da za a rufe nawa ne gidajen karuwai da za a rufe nawa ne nawa ne nawa ne ayyukan shari da za a daina kuma masu yin asali ba musulmi ba ne ni na sani a lokacin da ina yaro ina zuwa kasuwar singa nakan biyo ta titin bello road akwai wani gidan shaye-shaye ana ce da shi moli wanda kwara ne a wajen yake kula da gate din da lokacin ramadana ya zo rufewa suke yi arna ne amma gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana cewa ana daura shedanu na mutane da aljanu da haka dukkan wani mai son yin aikin shedanci zaka ga Allah ya hana masa tasiri ya hana masa kazar kazar a cikin watan ramadana kai hatta masu laifin da kansu ba wai dan sun tuba ga Allah ba zaka ji suna cewa a bari sai bayan sallah to ko shakka babu wannan yana daɗa gaskata mana gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma mu'jizarsa hikimar rufe kofofin wuta shine dai dan kada mutane su aikata ayyukan da za su shiga wuta kuma dan kada ayyukan shiga aljanna su samu tsaiko domin matukar aljanna tana buɗe wata tana wuta tana buɗe to a bisa ga son zuciyar ɗan adam ya fi karkatuwa zuwa ga ayyukan wuta to kaga a irin wannan lokaci sai ka ga. aljannar gatar da ita cewa ita ce alkhairi amma kuma son zuciya da shedan ya janye mutane gaburan fuskantar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana daura kangararrun shedanu na mutane da aljanu lillahi fihi lailatun khairun min alf shahr Allah madaukakin sarki yana da dare kwaya ɗaya tankar da wata dubu a cikin watan Ramadan manzo Allah ce man hurima khairaha faqad hurim duk wanda ya sakaci aka haramta masa samun alherin watan da alherin daren to hakika yayi babbar asara an haramta masa dukkanin wani alkhairi Allah ya tsare mu malamai sukan ce wannan hadisi shine tushe da ginshiki na illale maraba da shigowar watan ramadana wanda manzo Allah yakan yi wa sahabbai kuma su ma sukan yi wa junansu yayin uwa dole ne duk mutumin da ya shiga wannan wata farkon abin da zai fara shine jaddada niyya sanin dukkanin abin da ya zama wajibi ka san shi na haƙƙin Allah subhanahu ta'ala). wanda za ka tabbatar ka tabbatar wanda za ka kore kuma ka kore mana mu jaddada tauhidinmu na la'ilaha illallah muhammadu rasulullah babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzansa ne domin sai da wannan lasisin ne shi ne duk wani aiki da za ka yi wa Allah sai ya samu gindin zama sai Allah ya karɓa maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace man sama ramadana imanan wahtisaban duk wanda ya azumci watan ramadana da imani ashe kenan zai iya yiwa ka yi azumin ba imani to ka yi asara Allah ya tsare mu wanda yake cin gajiyar azumin shine wanda ya yi shi da imani yadda da cewa Allah shi ya wajabta ramadan yadda da cewa Allah ya wajabta ramadan ne dan maslahar mu bayi kamar yadda ya gaya mana kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun mun wajabta muku azumi ne ba don mu ci gajiyar wani abu ba irin yadda muka wajabta wa waɗanda suka gabace ku ba don su na mana komai ba la'allakum tattakuna don ku samu tsari don ku samu kariya don ku ci gajiya don ku amfana amfani na duniya da amfani na lahira Ya so da dama ku tambayi marasa lafiya yaya suke jin lafiyar jikinsu a lokacin da suke azumi kai hatta mai lafiyar idan ana azumi lafiya daɗa ƙaruwa take akan lafiya domin ya tabbata cin karin magana na larabawa suka ce su ta suhu in kana son zaman lafiya da jikinka so ka dimanci azumi mafi yawancin cututtukan da suke shiga jikin ɗan adam su haifar masa da matsala su hana shi zaman lafiya ta hanyar abinci suke shiga to shi kuma azumi babban abin da yake yaƙa shine daina cin abinci daina cin abinci yana sa sai a system ɗin jikinka na'urorin jikinka su dawo su yi aiki irin yadda ya dace bisa ga ƙa'ida bisa ga yadda ya kamata shi yasa za ku ga da yawa daga cikin manya-manyan cututtuka in suka gallabe mu da mun je wajen likitoci ko musulmi ko wanda ba musulmi ba ko dai su zaɓa maka wasu abinciccika su ce ka daina ci ko kuma su sa maka ka'idojin cin abincin su ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza a daina cin abinci to wannan shine gagarumin sirrin da ke cikin ibadar azumi kaga wannan alkhairi ne na duniya a lokaci guda kuma alkhairi ne na lahira domin shi mumini duk lokacin da jikinsa ya yi lafiya to ya daɗa samun damar da zai bauta wa Allah ya daɗa samun damar da zai yi salati zai yi zikiri zai yi sallah zai yi karatun ƙur'ani zai yi dukkan dangogin ayyukan alkhairi to kaga wannan ba ƙaramin alkhairi bane ba sannan mafi yawancin abubuwan da suke sa mu fada cikin fushin Allah ta hanyar biyu suke zuwan mana ko dai ta hanyar abinci ko ta hanyar biyan bukatar farji waɗannan abubuwan guda biyu duk wanda kaga ya shiga wuta mafi yawanci su suke kai shi manzo Allah ya ce da eh, eh, eh, Mu'azu dan Jabal wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakirihim yawancin maganganun baka wanda dai hanya ce ta shigar abinci suke kai mutum wuta suke kifa shi da ka kuma manzo Allah yake man yadman li baina lahayhi wa ma baina fakhidhihi lahu aljanna duk wanda zai tsare mun abin da ke tsakanin leɓensa biyu maganganun bakinsa da abin da zai saka a baki ya ci in dai zai tsare mun wannan inji manzo Allah abin nufi ya yi su bisa ga ka'idar shari'a ƙul khairan ya sumut ko ka faɗi alheri ko kai shiru karkaci sai abin da ka tabbatar da halal ne gwargwadon iyakir dadanka to sannan kuma ka tsare mun abin da ke tsakankanin kafafuwanka guda biyu shine farji ma'ana ka kula da sha'awarka kada ka yadda ta ɗebe ka ta kai ka ta baro ka to manzo Allah ce duk wanda ya mun wannan ni kuma mu haɗu a filin tashin alkiyama zan ja gaba a sasha aljanna to idan ka kalli azumi babban abin da azumi yake yaƙi da shi a jikinmu Shi ne kalubalen baki da kalubalen farji wanda waɗannan damar matuƙar ciki ya ci haƙo shi to dole su motsa idan kaga mutum yana ta surutu yana hayaniya cikinsa ne ya ƙoshi. idan kaga mutum ya tafi aikin ta'addanci cikinsa ne ya ƙoshi. idan kaga mutum ya tafi aikin alfasha na zina ko luwaɗi ko maɗigo cikinsa ne ya ƙoshi. idan ciki bai ƙoshi ba duk waɗannan abubuwan ba sa iya tasiri ba a iya samun nutsuwa da hayyacin da har ma za a je a ce za a saba Allah ta waɗannan hanyoyi guda biyu da haka shi yasa Allah madaukin sarki ya kawo mana azumi dan ya taimaka mana wajen mu yaki waɗannan abubuwa na kalubale da suke tattare da mu dan mu samu shiga aljanna cikin sauki da haka ya uwa mu sani cewa azumi gata ne Allah ya mana alkhairi ne Allah ya mana a duniyar mu da kuma lahirar mu ɗaya daga cikin sahabbai Mughira dan Shu'ba ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaya mun wani aikin da ya fi kowane aiki kai mutum aljanna cikin sauƙi sai annabi ya ce da shi alaika bis saumi fa innahu la idlala na hore ka da yawan azumi bai da sa'a cikin duk ayyukan da suke kai mutum aljanna cikin sauƙi ba wanda ya kai azumi daka ya yan uwa gashi Allah ya raya mu ya kawo mu cikin wannan wata gagarumi wata mai daraja wata mai falala wata mai alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon azuntarsa da imani kuma ya ba mu ikon yin salloli a cikinsa da imani da neman lada hadisi ya zo daga zaidu ibn khalid al-juhani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara musu yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi duk wanda ya ba mai azumi abin buɗe baki ya ci za a bashi daidai da ladan mai azumin gair'a annahu layun ينقص من أجر السائم شيء Tare da cewa hakan ba zai sa a rage ladan shi mai azumin da ka ciyar din ba yana daga cikin ayyukan da za mu tara wa kanmu lada da su mu samu shiga aljanna shine ayyukan ciyarwa ayyukan taimakawa musamman a irin wannan lokuta dama muna cikin yunwa yanzu kuma gashi ta karu da ta azumi yanzu kan an fi buƙatar abinci musamman lokacin shan ruwa mu yi ƙoƙari mu ga mun taimaki 'yan uwanmu mabukata mun ba su abin da za su sha ruwa wannan yana sa mu mu ci gajiya mai tarin yawa kuma mu samu ladan ubangiji har ila yau yana daga cikin ayyukan da suke kai mutane aljanna cikin sauki shine cikin ciyar da abinci ga mabukata ubangiji subhanahu wata'ala yace wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi allahi la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا da Allah zai faɗa abubuwan da bayi na ƙwarai suka yi innal abrara na har zuwa ƙarshe wanda ya gadar musu da shiga aljanna sai ya ce wa yut'imuna at'ama daga ciki suna ciyar da abinci ala hubbihi a lokacin da abincin yake da kyan gani ba sai ya lalace ya gurɓace ya riɓe ba kuma suna ciyar da miskini suna ciyar da maraya suna ciyar da ɗan fursuna sai Allah ya ce inna ma nut'imukum liwajhi kuma suna yi ne da kyakkyawan niyya suna riyawa a ransu suna halartowa da kansu niyya cewa muna yi ne dan Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma bukatar ku mana ramuwar biki ko kuma ku zo ku mana godiya to a ƙarshe sai Allah ya ce fa waqahumullahu sharra zalika al-yawmi har izuwa ƙarshe to haka ƴan wuta idan suka shiga wuta cikin tuhumar da za a yi musu me ya kawo ku wuta ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin za su ce matsalar da ta sa muka shiga wuta ba ma sallah ne kuma laifi na biyu ba ma ciyar da miskinai a shi kenan wannan ya nuna maka ciyar da miskini ba karamin daraja ce gare shi ba ba karamin falala ake samu ta hanyarsa ba mawadata ku dage kai hatta waɗanda suke da karamin ƙarfi kar su bari a basu a baya matsalar da aka samu a ƙasar hausa a yau shine da yawan mu mun ɗauka sadaka sai wani da wani shi yasa zaka ga wani yana da abin da zai bayar ɗin ma amma tun da shi bai kai wani ba shi ma jira yake a bashi har ma a ƙasar hausa mun ɗauka cewa karɓar sadaka kamar wani wayo ne bayarwa kuma rashin wayo ne shi yasa yau da yawa daga cikinmu ba su cancanta su bara ba amma sun mai da kansu mabarata saboda suna ganin wai su wayayyu ne su dai su karɓa su dai su karɓa amma su bayar wannan baya cikin bajet su. to ka sani duk yadda ka kai da talauci wani ƙasa yake da kai kafi wani kamar yadda kai ma wani ya fi ka in wani ya ɗauko ya baka kai ma sai ka ɗauka ka ba na ƙasanka to da haka rayuwa za ta dore amma kai ka kullum kai ta karɓa. kuma ana karanta ayoyi da hadisan da suke nuna falalar shiga aljanna kuma kana jin wai kai da kai a ciki to babu falalan mai karba falalan mai bayarwa ake da ita da haka ya kamata mu san wannan ba wayo bane da yawan mu yau za ku ga mun mayar da watan ramadana watan bara a yau yanzu inda kun yi tunani tun daga shekaran jiya adadin almajirai ya karu kowa ya zama almajiri kowa ya zama mabaraci kowa jira yake a bashi ba mu da tunanin bayarwa a lokacin da da yawa kasashe an mana gaba su tunanin bayarwa ke gare su ba tunanin karba ba na sha faɗa ina nanatawa idan ka shiga kasashen larabawa za ka ga abin ban mamaki har kasashen da talakawa ne mun fi su arziki irin ƙasar sudan kowa ƙoƙari yake ya kawo ya bayar babu tunanin kowa ya karɓa amma mu kuwa ina idan ka kalli adadin masu bayarwa da adadin masu karɓar ba ma haɗi kwata-kwata da ka yan uwa mu ji tsoron Allah kuma mu sani kare mutuncin kai da tsare alfarmar kai da gujewa roƙe-roƙe har a cikin watan ramadana fa suna nan suna aiki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ɗayan ku ya ɗauga tarinsa shiga daji ya je ya itace ya zo ya siyar ya ci halal ɗinsa ya fi masa kima da daraja sama da ya roƙi mutane ko su bashi ko su hana shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai roƙo ba zai gushe ba yana roƙo har sai a ranar tashin alkiyama ya tashi fuskar sa ƙwarangwal babu daidai da tsokar nama a fuskar sa saboda me saboda duk ya gama cinye mutuncinsa da alfarmarsa ta hanyar roƙon mutane da haka ya yan uwa mu sani roƙo bai da amfani bai da rana yakana ita aka san muminin kwarai da ita ya sabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa da haka al'umma kada ta zama mabaraciyar al'umma kamar yadda a lokaci guda kuma mawadata su yi kokari su amfani da wadatar su wajen taimakawa al'umma musamman dangin su makusanta inda kowa zai koma yan uwansa na jini ya taimake su to za mu rage da yawa daga cikin mabaratan cikin mu inda matsalar take kana da hali kana da wadata amma a samu danginka na kusa suna cikin bukata kuma baka taimake su ba to kaga wannan ya zama abin aibi domin komai za a fara ya kamata a fara shi daga gida manzo Allah yace khairu sadaqati ma kana ala zahri ghinan wa bada'a biman ta'ud fiyayyar sadaka ita ce wacce aka yi ta bayan wadata kuma aka fara da na kusa aka fara da na gida yayin uwa kyauta da sadaka da jin kai a cikin wannan wata yana da falala mai tarin yawa abdullahi dan Abdullahi ya ce manzo Allah ya kasance shine mafi kyautar mutane amma lokacin da yafi kowane lokaci yawan kyauta shine a watan ramadana kyautar annabi ninninka take dada ninninka take in an shigo watan ramadana yace musamman idan mala'ika jibril ya zo suka yi karatun qur'ani suka yi musaffa to a wannan lokaci duk wanda ya zo wajen annabi duk abin da ke hannun annabi yana iya dauka ya bayar ya ce kai kyautar ma'aiki ta fi iskar asuba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki a yayin buɗe baki da farin ciki a lokacin da zai gamu da Allah dan ya biya shi ladan azuminsa doyin bakin mai azumi ya fi ƙanshin turaren albiski a wajen Allah wannan kuma ba yana nufin cewa kamar bakinka ya ta ɗoyi ba amma bisa ga al'ada duk mutumin da ya wuni bai ci ba to sai ka ji bakinsa yana wari saboda mai saboda shi warin bakin mai azumi ba wai daga bakin ba ne daga uwar hanji ce idan abinci bai sauka cikin uwar hanji ba to takan tafarfasa wannan tirin tafarfasar da take shi yake fito da wari duk da haka ana so mai azumi ya rinka aswaki ya rinka wanke baki don ya rage wa wannan wari kaifi amma Allah maɗaukakin sarki zai maka ta tagomashin alkhairi na ya sakanka maka da lada mai yawa domin wannan ɗoyin bakin ta sanadiyarsa ka same shi shi kuma ubangiji ba wanda ya kai shi karamci ba wanda ya kai shi cika alkawari in dai kai masa to zai yi maka ubangiji madaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisi kudusi azumi na wane ni zan biya duk mai yinsa duk wata ibada da ka sani a duniya Allah ya wakilta mala'iku suke ba da lada a madadin sa in sallah kai ta farilla mala'iku sun san ladan da za su baka in ka cika in ka tauye in ka yi ta daidai in sallah ta nafila kai ta dare ko ta rana duk mala'iku an ba su score sheet an ba su ka'idar yadda za su rubuta maka lada da kuma yadda za su fitar da ladan amma azumi ne kadai Allah bai ce da wani mala'ika ga ladan mai shi ba domin azumi sirrin Allah ne tsakaninsa da bawa kowace ibada malamai suka ce yana da sauki a yi riya da ita amma azumi riya tana da wahalar shiga cikinsa ba wai ba ta shiga ba tana da wahalar shiga domin lokacin da kake azumi ba wanda ya san kana yi kamar yadda in ka tika koshi kuma ka goge baki ka zo ka ce kana azumi ba wanda zai iya kare ta ka musamman idan lokacin azumin ne da haka ya ƴan uwa mu sani cewa azumi sirri ne na Allah sirri ne wanda Allah madaukakin sarki shi kaɗai ke kula da wanda yake yin sa kuma shi kadai yake yin sakamako a kansa a cikin aljanna akwai wata katafariyar kofa saboda falalar azumi ba wanda za su shiga aljanna ta wannan kofa sai masu yin azumi ana kiranta da kofar rayyani azumi garkuwa ne da tsari daga san zuciya daga saban ubangiji daga uwa uba wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan ranar azumin ɗayan ku ta yi ma'ana idan aka shiga watan ramadana in na ramadana ne ko ranar litinin da alhamis in kai mai azumin litinin da alhamis ne to ka kiyayi maganganun banza ka kiyayi batsa ka kiyayi hira bata lokaci ko dai musu ko duk wani abin da bai da amfani domin wannan ma yana da alaka da azumi kana zaizaye ladan azumin ka baka sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta maganar motsa sha'awa tsakanin miji da mata ba a so a yi da azumi da rana saboda me saboda kiyaye alfarmar watan saboda kiyaye ladan azumin tare da cewa irin wannan maganganun tsakanin ma'aurata sukan halatta to amma a watan ramadana banda da rana sai dai da daddare shine Allah yake uhilla lakum lailatas siyami rafafu ila nisaikum kadai an halatta muku daren daren ramadana ne dan ya zama damar kwarkwasa da ku da iyalanku kenan ranar banda ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa in sabahu ahadun aw shatama idan wani yazo ya zage ka ko ya ma gamtsi ko ya bace ka ko ya gaya ma bakar magana kar ka biye masa falyaqul inni mru'un sa'im inni mru'un sa'im kace ni kan ina azumi ni kan ina azumi ka fito ka gaya masa in mantawa yayi shi ka tuna masa in jahili ne ka sanar da shi in wawa ne ka nuna masa ya ci alfarmar azumi da ka sai ka kyale shi da ka wannan yana daga cikin alfarmomin azumi da ya kamata mu sani mu kiyaye domin ba kadai yunwar baka da kishirwar baka ita ce azumin ba akwai wasu abubuwa bayan wannan manzo Allah yake laysal siyamu min al-ju'i wal azumi kadai ba ka ji yunwa bane ko ka shaki shirwa inna masiyamu min al na daga cikin cikar azumi shine gujewa dukkanin wata maganar da bata dace ba ko aikin da bai dace ba ya yan uwa masu albarka manzo Allah yake rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'i wal atash da yawan masu azumi ba su da ladan komai a wajen Allah sun sha yunwa banza sun sha kishirwa wofi Allah ya tsare mu mai azumi yana da damar yayi addu'a amsa masa watan ramadana da kuma kasantuwarka kana azumi dama ce da Allah ya baka na kai taimaita addu'a shi yasa a ƙarshen ayoyin azumi Allah ya yi ishara zuwa ga haka yana tsaka da bayanin azumi sai ya koma wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun da ka bayi su dage da addu'a manzo Allah ya ce walisa'imi da'watun mustajaba duk mai azumi in yi addu'a Allah yana amsa masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantar iyalinsa kuma yana azumi yana taba jikin su kuma yana azumi nana Aisha tace amma ku sani fi ku tattalin sha'awarsa duk mai iyalin da ya san idan yayi wannan zai iya jefa kansa cikin garari tsakaninsa da matarsa to ya kiyaye kada yayi amma idan kana iya mallakar sha'awarka to yin hakan baya bata azumi in shi kadai ne annabi yana yin kaho alhalin yana azumi da ka babu laifi mai azumi in yana da larurar da zai je a ɗau ya je a ɗauka ba dole sai an sha ruwa ba babu laifi idan mai azumi yana da bukatar a yi masa allura in dai allura ba a madadin abinci ba ce ba duk waɗannan a madadin ƙaho suke kamar yadda malamai suka yi kiyasun su yayin uwa masu albarka ba laifi ba ne ga mace mai azumi ko namiji dan ya ɗanɗani gishiri ko sukari matuƙar bai bari ya haɗiye ba musamman a lokacin girke-girke na abincin buɗe baki iyaye mata wani lokaci sukan jahilci cewa ya halatta mutum ya ɗanɗani gishiri ko ya ɗanɗani sukari domin jin ɗanɗano a iya baki ake yi to matuƙar kai ka saita ɗanɗanon abincinka sai kuma ka furzar ka zubar ba tare da ka bari ya wuce maka makogwaro ba haka nan wanda yake zai sai garin rogo zai iya ɗanɗana ya ji mai tsami amma kar ya haɗiye da ya ji tsamu tsamin sai ya zubar abdullahi dan abba zai ce la ba asali sa'imi ay kalkalla al ya ma lam yadkhul babu laifi ga mai azumi dan ya ɗanɗani farau-farau in dai bai bari ya wuce ta makogoransa ba ba laifi ba ne mai azumi ya sa kwalli ba laifi ba ne mai azumi ya sa turare ba laifi ba ne mai azumi ya sa maganin ciwon ido ba laifi ba ne mai azumi ya sa maganin ciwon kunne ba laifi ba ne mai azumi ya brush da makilin duk waɗannan ba sa karya azumi ko da ana jin makakinsa a makogwaro kamar yadda malamai suka yi bayani kuma kamar yadda nasosi na shari'a suka yi nuni yayin uwa masu albarka mai azumi yana iya yin aswaki kamar yadda bayani ya gabata Allah ka karba mana azumin mu Allah ka sa mu cikin bayi da za su dace Allah ka sa muna daga cikin yantattun bayi a wannan wata mai albarka Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta ubangiji mai girma da ɗaukaka yake ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta waɗanda suka gabace ku dan ku samu tsari sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ayyaman ma'adudat kwanaki ne faƙi diddigagu ba su da yawa idan ka hada da kwana talatin na watan ramadana wanda su kaɗai ne wajibi a azumce su da sauran watanni goma sha ɗaya na shekara waɗannan ka kira su da ƙididdagaggu ba su taka karatun karya ba da haka Allah yana gaya mana haka ne don ya rarrashe mu ko shakka babu azumi akwai zafi akwai kishirwa akwai yunwa akwai gajiya akwai akwai abubuwa da yawa amma kwanan nawa ne ai ba su da yawa ubangiji ya ce faman shahida min kuma shahara falyasum duk wanda ya riski wannan wata da ransa da lafiyarsa mazaunin gida ba matafiyi ba baligi ba yaro karami ba mai hankali ba mahaukaci ba to lalle ya azumce shi Faman kana min kuma mariban duk wanda yake mara lafiya daga cikin ku shi wanda zai iya hana shi yin azumi ko dai na dindindin ko ne mai daukewa na wani lokaci fali fa iddatun min ayyamin ukhra an ba shi dama ya sha azumin daga baya sai ya rama cututtuka iri biyu ne akwai cuta mai dogon zango akwai mai gajeren zango idan cutarka mai dogon zango ce ka sha azumi dan ita ciyarwa kake yi amma idan cuta ce mai gajeren zango ana iya warkewa wata biyu wata uku wata hudu ko ma biyar to in dai ka sha azumi dan sanadiyar wannan cuta to ka sani ramawa za ka yi sai ka jira har ranar da Allah zai baka lafiya sai ka rama ubangiji madaukakin sarki ya ce wa man kana mariban aw haka matafi tafiya nau'i ce ta azaba nau'i ce ta wahala an ɗauke wa matafiyi nauyin yin azumi na wajabci da haka daga baya shi ma sai rama sai Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu game da waɗanda kuma suke azumin su kai shi da ƙyar fidyatun an ba su damar su fidiya to ce, fidiyar sai ce ta'amu miskin ciyar da miskini allazina yutiqunahu malamai suka ce sune tsofaffin da suka girma shekaru sun cin musu ba za su jure yunwa ba ko kuma wanda shi a halittarsa yana da wani yanayi na daban da na sauran mutane duk mutane dan sun wuni ba su ci ba za su sha wahala amma wahalar ba za ta kai su ga kwanciya asibiti ba to amma shi ko wahalar in dai ya wuni bai ci ba to in ba a yi wasa ba sai kuma ya yi kwana uku ko hudu biyar a asibiti ana tura masa ruwa to irin waɗannan yutsi ƙunahu azumi ya gagare su a madadin azumi ubangiji yake ce su rinka ciyar da miskini ciyar da miskini shine ka dafa abinci na lokaci guda ka ba wa mabukaci ya ci ya ƙoshi shine a madadin azumi ɗaya in azumi goma ake bin ka in ka ba mutum goma suka ci ka sauke azumi goman ka baki ɗaya Ana dan malik kafin ya bar duniya da shekara biyu bai iya azumi ba bayan ya shekara 135 a duniya shekara biyu ne bai iya azumi ba a rayuwarsa da haka a waɗannan shekarun guda biyu da an ce an ga watan ramadan sai ya dafa abinci na mutum talatin sai ya bayar su ci da sun ci shi ya gama kana da damar ka ciyar nan take kana da damar duk ranar da aka kai azumi ka ciyar kana da damar sai bayan sallah sai ka tarkata azumin mukan da ka sha ka kidan ya sai ka ciyar Allah madaukakin sarki ya sa mana daga cikin yantattun bayi Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salatikum yarhamukumullah